والصلاة والسلام على رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mar saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 11 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1400 da 24 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na Na biyar ga watan 11 shekara ta dubu biyu da 2003 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da da hamsin biyar cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da 156 ya ayyuhal ladzina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قدموا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ubangiji ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la takunu kal kafaru kada ku kasance kamar waɗanda suka kafurta wa qalu li ikhwanihim waɗanda suka rinka faɗawa ƴan uwansu da suke tarayya da su kan aƙida ba yan uwa na jini ba yan uwa cikin kafirci yan uwa cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da su idza darabu fil ard yayin da suka ga tafiya ta kama su za su yi tafiya aukanu guzzan ko kuma suka kasance mayaka za a tafi yaki da su sai su rinka cewa naukano inda na inda sun kasance tare da mu ba su fita ba irin yadda muka makale a gida muka ki fita ma matu ai da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kace su ba ubangiji ta'ala ce kada mu faɗi irin wannan magana wato munafukai ne idan yan uwansu za su je yaƙi ko za su yi wata tafiya ta fatauci sai su hana su fita to idan kun tashi fita akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin haɗuwa da haɗari a cikin yaƙi akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin hasarar rayuwa la tanfiru fil har kar ku fita cikin tsananin zafi Allah ce kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun sai da su wutar jahannama ita ce tafi tsananin zafi inda a ce suna da hankali ko da sun yi tunani an gane ko ma'ana dai ayar tana magana ne akan munafukai da suke hana mutane yin ayyuka na alkhairi cikin ayyuka na alkhairi akwai fita jihadi ubangiji ta ce wa inna minkum laman la yubatti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'ahum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka an lam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima wato cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan za a je yaki cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan an ce a kashe dukiya don ci gaban addinin musulunci ba sa fa in asabatkum musiba idan kuka fita yakin ubangiji ta'ala ya kaddara mutuwar waɗansu daga cikin ku ko waɗansu suka yi raunuka wanda su a wurinsu wannan musiba ce kala ɗaya daga cikin sai ka jina cewa kada an amallahu alayya lalle Allah yayi mun gata yayi mun ni'ima iz lam akum ma'ahum shahida da ban halarci yakin nan tare da ku ba da na halarta kila da ni ne ne rauni da ni ne ne hannu daya da ni ne kafa daya da ni ne aka kona gidana ko na rasa mota ta ko na abu makamancin haka amma wala in asabakum fadlun min Allah idan ku kuka samu nasara kuka samu ganima la yaqulanna ka allam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntum ma'ahum fa fuza fawzan azima sai kaji kuma lokacin mutum na da na sani yana cizon yatsa ina ba da ni aka je yakin sunan da aka samu nima in samu ganimar da za a raba nima a raba da ni duk abin da aka samu nima a yi kasafi da ni wato munafukai ba sa son wahala sun fi son su ji daɗi kishiyar haka mummune kuwa ba su damu da su sha wahala ba matukar wajen yaɗa kalmar Allah ne wajen ƙoƙarin ciyar da addinin musulunci gaba ne duk wannan baya damun malamai sun tattauna kan wannan aya wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu lafazin akan yi amfani da shi ne ga fi'ilin da zai zo nan gaba abin da za a yi nan gaba ba abin da aka riga aka yi a baya ba kamar yadda lafazin iz akan yi amfani da shi ga abin da an riga an yi shi baya ba nan gaba ba to shi yasa sai ayar ta bada iskali iza darabu fil ardi ga iza wadda take nuna nan gaba abin zai faru ga kuma darabu wanda fi'ili madi ne kaga akwai iskali kenan ai da cewa za a yi wa qalu li ikhwanihim iz darabu fil ardi sai suka rika faɗa yan uwansu yayin da suka yi tafiya suka yi shirin yin tafiya au kanu guzzan ko suka je za su tafi wajen yaki kaga abin ya faru a baya ne aya ta sauka take ba da labarin sa amma larabcin ayar na nuna ayar ta sauka abin zai faru nan gaba in mun bi zahirin iza ina fatan kuna fahimta to shi yasa waɗansu malamai suka ce a nan gurin da iz da iza ya tanawa bani ma'ana wani na shiga wurin wani akwai wurin da iz ya kamata a kawo a larabci sai a kawo iza akwai wajen da iza ya kamata a kawo sai a kawo iz kuma duk su bayar da ma'ana ɗaya Allah ya ce a ƙarshen suratul jumu'a wa iza ra'au tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima iza ra'au bayan ku izra'au ne ina fata an fahimta an kawo iza a wurin me iz iri iren waɗannan suna nan a cikin alkur'ani a takaice dai ayar tana nuna hali ne daga cikin halayen munafukai wanda bai kamata mummuni ya samu kansa a ciki ba fadawa danginsa cewa kar ka yi amfani da dukiyar ka dan ciyar da musulunci gaba fadawa abokananka cewa kar ka fita yaki kar ka je ai hasaran ka fadawa yan uwanka da za su fita jihadi cewa kar su fita Allah ya ce qad ya'lamu minkum wal qa'ilina halumma ilaina wala yatuna albasa illa qalila ubangiji ya san waɗanda suke hana mutane fita yaki su kwance maka damarar yaki su kwance maka himma da kwazanka da kake da shi ta hanyar tsorata ka da firgita ka da waɗansu kalmomin su da kuma rudar ka dan ka zauna tare da su ka zauna irin yadda su ma suka zauna ubangiji ta'ala ya ce wannan kalma da suke faɗa liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim karshe Allah zai sanya ta ta zanto a bar nadama a cikin zukatansu me yasa suka faɗe ta amma za su yi nadama bayan lokaci ya kure lokacin da nadama ba ta da amfani wallahu yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala shine mai daukar rai kuma shine mai kashewa zaman ka na gida baya kawo jinkirin mutuwa fita yaki baya gaggauto mutuwa ita mutuwa ba yadda za a guje mata tare dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba dubi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba babu inda zaka je ka kauta mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyida duk inda kake sai mutuwa ta same ka ko da kana cikin wata ganuwa gini bayan gini katanga bayan katanga tsaro bayan tsaro babu yadda mutum zai idan mutuwa ta zo dole mutum ya mutu walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya yi wa rai jinkiri idan lokaci yayi lafazin li yaj'al Allahu zalika ita ce lamun din da wadansu malamai ke kira lamul aqiba qalu li ikhwanihim hadha al kalam litakuna aqibatuhum al hasratu fi qulubihim wan nadama sun faɗi wancan zance amma ƙarshen al'amarin su sakamakon zancen da suka furta sai sun yi nadama idan sun zo mutuwa amma nadamar ba ta da amfani lokacin da za su yi ta ba wai asalin su sun faɗa da manufar su yi nadama ba amma sun faɗa ƙarshen lamarin su kuma zai zama nadama faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana iyalin gidan fir'auna sun tsunto annabi Musa sai Allah ce li yakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama abokin adawa su suka tsunto shi shine manufar tsuntowar karshen al'amari kuma zai zama abokin adawarsu a yanzu suna son shi amma karshen lamari zai zama mai abokin adawa gare su ita ce lamul akiba lahu malakun yunadi kulla yawmin lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ma'ana ubangiji ta'ala yana da mala'ika kamar ya sa wani mala'ika ne kullun cewa yake da mu lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ku haifa dan abin da kuka haifa din ya mutu ku yi gini dan abin da kuka gina din ya rushe manufar haihuwar mu shine dan dan ya mutu ko dan ya rayu manufar ginin mu shine dan ginin ya faɗi ya rufta da mu ko dan ya dade amma karshen aƙiba ta kowane irin gini shine rushewa karshen aƙiba ta dukkan ɗan da aka haifa shine mutuwa kaga lamul akiba kenan lidulil mauti wa bunu lil kharabi daidai la li yakuna lahum aduwwan muhazana hazana li yaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit Allah ce wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne dangane da abinda wato ainihin kuke aikatawa ko kuma mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa albasar din ko ya kasance wato gani na ido ko ya zanto wato ana nufin arru'ya alkalbiya ganin zuci ilimi kenan ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa sai Allah ta ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وبنجد تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله إما هر أنكشفوا وزن يأتك كلمة الله أو متم ko kuma ka mutu a gida ba a fagen yaƙi ɗin ba amma da niyyar inda gobe za a kaɗa gangar jihadi za ku fita za a buga tambarin yaƙi za ku fita ma'ana ko dai a kashe ku a wajen yaƙi ko a kashe ku a gida in dai da kyakkyawar niyya ne mutuwa ɗin ta zo muku la maghfiratun min Allah to kuna da gafara ta musamman daga wajen ubangiji wa rahma da kuma rahma khairun bin yajma'un wanda shine mafi alkhairi sama da abinda masu tara dukiya suke tarawa wato mutum ya zanto mai kyakkyawan niyya fi kilal halai ya zanto mai kyakkyawan niyya a cikin dukkan hali guda biyu halin zaman gida ko halin fita yaki in yaki ya zo za a fita mutum ya fita da kyakkyawan niyyar ya fita ne dan yada kalmar Allah ya fita ne litakuna kalimatullahi hiya al-ulya idan ko mutum yana zaune zaman gida ya zanto yana zama ne wato bisa ga ibada da bauta ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da sa ran ko da gobe jihadi yazo zai iya fita to wanda duk ya mutu a cikin ɗaya daga cikin halayen nan yana da gafara da ubangiji ta ala ya masa alkawali sannan kuma yana da rahama kuma wannan ya fi sama da abin da masu tara duniya suke tarawa a duniyarsu ubangiji ta ala ce wala in mutum au wala in mutum in kun mutu a zaman gida au kutiltum ko an kashe ko a filin yaki la ila allahi tusharun duka dai wurin Allah za a mayar da ku ba bambanci a ce wanda ya mutu a wajen yaki wani wuri za a kai shi daban wanda koyi mutu a gida bai je yaki ba shi kuma wuri za a kai shi daban gaba ɗaya makomar mutane zuwa ga Allah ne kuma zai mishi hisabi gwargwadon ayyukansu fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lam faddu min hawlik Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah saboda rahama ta musamman da ubangiji ta'ala yayi maka linta lahum sai ka zanto mai tausasawa ga sahabbanka lafazin fabima malamai suka ce alba'u din nan sila ce abin nufi ko da babu ita ma'ana za ta tsaya daidai da baɗin da ke cikin fa bima naqadihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah fa bima naqadihim mithaqahum la'annahum daidai da maɗin da ke cikin qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqq to kaga dukkan maɗin da ke cikin nan sila ce abin nufi an qalilin la yusbihunna nadimin fa bi naqdihim mithaqahum la'annahum amma matin an zo da ita dan karfafa zance kamar haka ne nan fa bi rahmatin min Allah ne sai aka kara ma dan dan karfafa zance lallai saboda rahama da ubangiji ta Allah ya maka ta musamman lin sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabanka. wato daga lana yalinu linan walayanan masdarin kalmar allin ko allayan fi'ili madi din sa lana mudari'i yalinu da yake nufi tausasa mu'amala ma'ana dan saboda rahama da ubangiji ya maka sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka domin inda wani ne yadda suka gudu suka bi shi a filin badar suka gudu suka bar shi da yayi zuciya ya kore su amma tare da haka sai ka rinka kiransu tare da haka sun ka rinka nema musu afuwa a wajen Allah cewa Allah ya yafe musu walau kunta fazzan ghalizal qalb inda ka kasance fazzan daga fazza ya fizzu fizazan wa fazazatan alfazazatu wato kaushin zuciya rashin rahama rashin tausayi laukunta kunta inda ka kasance mai kaushin mu'amala ghalizal qalb mai kekasasshiyar zuciya lam faddu min haulik da sun dare sun barka sahabbai da kowa ya tafiyarsa amma saboda baka da kaushin mu'amala kana da taushin mu'amala sannan kuma ba ka da kasasshiyar zuciya zuciyarka akwai rahama da jin kai a cikinta ba ka zanto ghalizal kalbi ba to dan saboda haka sai kasance sun kasance tare da kai ba su dare ba wannan aya tana nuna kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne hakuri mutum ne mai kyautayi mutum ne mai yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai ya fushi abinda duk kai masa zai iya hakura in kaga manzon Allah ransa ya ɓaci to ba shi ka keta wa mutunci ba ba shi ka ne muka cutar da shi ba ka yi wani abu ne da ya shafi wato ainihin janibin ubangiji in akan dokar Allah ne manzo Allah ba zai ji tausayin ka ba amma akan abin da ya shafe shi shi karan kansa sai ya yafe sai ya haɗe to haka ake son kowa ya zama in an ga ana rigima da kai to an taka dokar Allah ne an yi watsi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai rigima da kai ka tayar da jijiyar wuya amma dan an taka ka dan an zubar maka dan an barar maka dan an kifar ma dan an yi ma ba daidai ba ya aika maka na yi wa mutane ba daidai ba ya sau nawa zaka yi wa mutane ba daidai ba wata rana ina cikin tukin mota bisa ga tsotsayi bai da niyya ba ban sani ba a ce sai na shiga kwana ba tare da na nuna alamar shiga kwana ba to wanda yake bi na dan bas ne sai ya zage ni sai dai shiru ban kuma ba sai na bi shi bayan ya je bus stop ya tsaya sai na ce dan Allah tsakaninka da Allah daga yau da safe zuwa yanzu sha biyu rana so nawa kai wa mutane haka sai wani cikin motar ya fashe da dare ya ce ai daga inda ya dauko ni zuwa nan yayi so goma <laughs> nace to kuma dan na ba so ɗaya ka bari ni ma dana mana me zaka zage ni duk da ba da niyya ne ba amma me na fushi a ciki <laughs> to ye dariya ya bani hakuri shike na aka wuce a haka ala kulli halin dai in kai wa mutane ba daidai in mutane sun maka ba daidai ba kai ma kana musu ba daidai ba to yadda kai kake so a yafe lokacin da kai wa mutane ba daidai ba ai ya kamata kai ma ka yafe musu in sun yi maka ba daidai ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafewa karamci sallallahu alaihi wasallam tafuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hinan wa ya'nifu bashirun nazirun mu'sirun muta'attifu lahu dimatul hatla'u wal atanur rahbu sallallahu alaihi wasallam mutum zai keta masa iyaka kuma ya sani amma sai kawar da kai kamar ba a yi komai ba wani lokacin ya zarge ka wani lokacin ya yi haƙuri ya ga sai aya ta zarge ka ya zarge ka don ya gyara ma ba don kare kansa ba ba don kare haƙƙinsa ba ba don ramuwa ba ba don ya yi fushi ba sallallahu alaihi wasallam haka ɗabi'a su take tsira da amincin tabbata gare shi Allah ce walau kunta tafazzan ghalizul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum kai musu afwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka nemi shawararsu cikin lamari jerin waɗannan kalmomi suna da bankaye sun gudu a wajen yaƙi tunda sau gudu sun yi laifi tunda sun yi laifi akwai buƙatar ka nema musu afuwa sai Allah ya ce fa'afu anhu sai manzon Allah ya ce ya ubangiji kai musu afuwa sai Allah ya bada labari wa laqad afa anhum Allah ya yi musu afuwa to kuma sai a roƙa musu gafara wastaghfir lahum roƙa musu gafara dai kuma a sake wanke su banda wannan laifin wani ma in akwai manzo Allah kuma ya roƙa musu gafara to tunda an riga an yi musu afwa an roƙa musu gafara kaga kenan sun zama ahlan da an yi sharu sun tantance yanzu in za su yi wani abu suna da matsayi na hankalin da za a nemi shawarar su shine sai ce wa shawirhum fil amri kai shawara da su cikin lamari waye zai shawara da wani sahabbai ne kamata su yi shawara da manzo Allah ko shi ne kamata su yi shawara da su domin wanda yake da zurfi na tunani da hangen nesa mai yawa shi ya kamata a nemi shawara wanda yake da karancin haka shi ya kamata ya nemi shawara to annabi kan za a kwatanta shi da wani cikin sahabbai wajen zurfin tunani da kaifin hankali ba yadda za a kwatanta shi da wani amma sai aka ce ya nemi shawara a wajensu malamai suka ce hikimar cewa ya nemi shawara a wajensu don ya sunnanta mana neman shawara in ya zanto shi da kansa sallallahu alaihi wasallam an ce ya nemi shawara to ashe kai kana da bukatar shawara ni ma ina da bukatar shawara ke ma kai ma kowa ma na da bukatar shawara cikin lamari ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce hikimar neman shawara ɗin, ba wai dan ya sunnanta mana kaɗai ba a'a ka nemi shawara a wurin cikin al'amarin da ba saukar da wahayi ba duk abin da ake akwai wahayi akai akwai nassin aya akai to ai ba bukatar shawaran wani kuma sai dai aiki da aya waɗansu malaman suka ce ka nemi shawaran cikin abin da ya shafi dabarun yaƙi saboda mutane ne daban-daban sahabbai wancan daga wancan kabila wancan daga wancan kabila wancan daga wancan gari wato gaba ɗaya zama na madina sai aka tara mutane masu ƙwarewa a cikin rayuwa da fannin rayuwa daban-daban shi yasa da aka zo gazotul ahzab sai salman al-farisi yace akwai dabarar yaƙi da muke mu mutanen fasha ko larabawa ba ku santa manzo Allah yace wace iri ce yace idan muna jin tsoron abokin adawa zai shigo garinmu sai mu katar rami mu kewaye garin mu sai da dawakin ba za su iya shigowa ba kafin su shigo mun farga sai kuma kuffo ya a cikin ramuka kafin ma su gama mun yi masa illa mai yawa manzo Allah ce haka ne ce haka ne sai manzo Allah ce ayi rami a zagaye Madina manzo Allah da kansa ya rinka daukar diga yana sarawa da shawaran Salman al-Farisi a gazwatul azab to kaga kenan wa shawirhum fil amri cikin dabarun yaki zaka iya neman shawaran mutane ka ji kowa irin basirarsa kowa irin hankalinsa akwai wanda ya iya kwari da baka akwai wanda ya iya igwa akwai wanda ya iya harbaroka akwai wanda ya iya kaza akwai wanda ya iya yaki na sahara akwai wanda irin gorilla hudin nan wato sarika noke ka yi farmaki ka dan buya ka fito ka kai hari ka sake buya sai ka nemi dabaran kowa sai ka tara experience daban-daban sai a matsayin ka na komanda sai ka amfana da dabaran kowane soja shine ma'anan wa shawirhum fil amri ka nemi shawarar su cikin lamari fa'iza azamta idan ka riga ka kulla niyya fa tawakkal ala Allah to kuma ba sake shawara karo na biyu da an fito daga ɗakin shawara aka riga aka ɗauki mataki to ba a sake wani ba zai kawo shawara ta biyu ba kuma sai dai kawai a tafi haka fa tawakkal ala Allah sauran Allah ya karasa muku amma in zaka tsaya sai ka ji ta bakin kowa to ba za ka je ko ina ba dan abinda wani ya gina sai wani ya zo ya rushe abinda wani ya gina sai wani ya rushe sai ku kwana kuna shawara ba ai komai ba da haka idan an zo ɗakin shawara ba kowa sai yayi magana ba da masu hankali sun kawo shawara aka ji kwakwara ce kusan 80 cikin 100 na mahalarta taro ko ce kai gaskiya wannan kan tayi to ba za a bata lokaci ba sai a zarta a ci gaba da aiki amma in aka tsaya ana nan kafin a tashi taro sai wani zai rushe ta sai ku yi ta taro tun karfe 6 da safe har karfe 6 da yamma ba ku samu sakamako ba shine ma'anar fa iza azamta wa tawakkal ala Allah shi yasa kwararre wanda yake gudanar da taro shine wanda ya iya karɓar shawarar mutane da ya ji shawara kwakwara sai ba zai yi takin da decision ba zai tsaya a wuce ba da wani ya daga hannu ya ce kan wannan ne inda wannan neman wuce sai dai in wani abin ne daban ajanda ta gaba amma in ka tsaya zaka wa mutane dama karamar da daya sai ai kwana biyu ana shawara ma'ana har abokan yaki su zo su kashe kuna ta shawara ba ku gama ba fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu dogaro a gare shi dan haka ka dogara a gare shi akwai magana da Imam Al-Qurtubi ya anan mai kyau na so in dan karanto mana wani bangare daga cikin ta dan ta cike mana gibin da zamu samu a tafsirin wannan aya to wayi daga ibn Kuwaiz mandat ɗaya daga cikin manyan malamai ne na mazhabar malikiya yace wajibun alal wulati mushawaratul ulama fi ma la ya'lamun wajibi ne akan alwulati shugabanni gwamnoni ko shugabanni na ƙasa ko shugabannin ƙananan hukumomi ko sarakuna wajibi ne akan su mushawaratul ulama neman shawaran malamai masana addini fi ma la ya'lamun cikin abin da su ba su da ilimi akai wa fi ma ashkala alaihim min umuriddin din da kuma duk abin da ya rikitar da su na lamarin addini kafin su sanya doka kafin a kai majalisa majalisa ta amince wajibi ne malaman addini su sanya baki su yi wa abin muhalli cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah wa wujuhul kuma wajibi ne shugaba ya nemi shawara wajen yadda zai tsara sojoji da tsaro a kasafi ma ya ta'allaku bil harbi dangane da yaki dai dan shugaba baya da mashawarta tsofaffin general general waɗanda suke da daunin tarihin yaƙi a baya da ƙwarewa ta fuskar aikin soja ko da an yi musu taya akan nemi su saboda su kawo dabarun su na da a haɗa da dabarun yanzu wa wujuhun nas fima ta'allaqu bil masalih cikin da abin da ya shafi gyaran gari sai nemi masana a kowane fanni ƙwararru ta kowane fanni na rayuwa ta kiwon lafiya ya nemi ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya wanda sun yi shekara ashirin shekara talatin a fannin kiwon lafiya kafin dukkan wani abu da zai zartar ta fuskar tattalin arziki ya nemi masana ta fuskar tattalin arziki sannan ya nemi tsofaffin yan kasuwa wanda su ba karatun abin suka yi ba a aikata suka yi shi malaman jami'a sun yi shi theory waɗannan kuma sun yi shi practically sun yi fatauci sun shiga kamaru sun shiga chadi sun shiga ina ne sai ya nemi shawaran kowa duk ya haɗa ya ji yaya ake kukkulla abu idan shugaba Allah ya masa baiwa haka yake zama kuma ba wai tsaya zai yi mulki ba ya aika mata takarda na neman ka shi zai nemi ina ne gidanka yake cikin duhun dare ba wanda ya sani ya zo wajenka neman shawara kai ma sai ka fi sakin jiki amma idan ka gayyaci mutum ya je shawara wajenka ya je kai kana zaune ka saba da AC shi kuma da jin sanyi na muku muku Allah Allah yake ba zai gama ya fita bai saba da AC ba to kai ka je gidansa mana ka dan ji zafin ko yaya ka ji abin da sauran suke ji abin nufi dai yana da kyau shugaba ya nemi mutumin da yake son shawara a wurin sa shi da kansa ana gane basirar shugaba in ya zanto wato shi ne yake zuwa ya nemi mutanen da ya sai zai amfana da tunaninsu da kwakwalwarsu amma idan shugaba kawai ya zauna sai dai kowa zo wajen su shugaba ne babu yadda za a iya amfana kuma da wuya ka samu ya iya zartar da wani abin a zo a gani a cikin harkar mulkin sa wanda da dama masu mulkin ma abin da suke fama da shi kenan yanzu domin dukkan mai mulki lokacin da ya hau mulki in ba wanda Allah ya tsirar ba daga lokacin da aka rantsar da mutum duk abokanai na da ya riga ya gama da su yan sababbin abokanai zai yi ba ruwan dukkan wani tsohon aboki ya riga ya fi karfin su yanzu shi shugaba ne su kuma su waɗansu mutane ne daban gama garin mutane ne ya ayyuha nasu shi kuma shi shine shi da haka dan me zai neme su sannan daga lokacin da aka rantsar da shi ba shi ne yake ganin wanda yake so ba waɗanda suke son su ganshi ne suke ganin shi kullum cikin ganawa da mutane har karfe biyu na dare waɗansu shugabanni suna ta gana da mutane yau waɗancan su zo gobe waɗancan su zo to kuma ka'ida duk wanda zai kawo kai bukatar shi ta kawo shi ba bukatar ka ba kai shugaba amma wanda ka nema da kanka kai shugaba bukatar ka ce ta sa ka neme shi dan ka ji shawarar sa yadda zaka gudanar da mulkin ka lafiya to da wuya ka ga shugaban da yake ganin waɗanda yake so ya gani a wata so ɗaya amma zai iya ganin waɗanda bai shirya ya gansu ba mutum dubu ko sama da haka waɗanda ba shi shirya ya gansu ba waɗanda bukatunsu suka kawo su da wuya ka ga shugaban da zai zauna bayan sallar nishaɗi goma an riga an gama sallar isha'i ya sallama kowa ya shiga gidansa ya yi fa'i da wuturi ya zauna ya yi tsayi ya yi tunani abin da ta take fuskanta kalubale ta fuskar ilimi ta fuskar kiwon lafiya gyaran hanyoyi tsaro ya ki daukan wayar kowa ya tsaya ya yi tunanin me ya kamata ya yi yana roƙon ubangiji ya ubangiji ba ni ikon sauke nauyin al'ummar da ka ɗora mu ya ubangiji wannan amana ba ni daman sauke ta lafiya in fita lafiya ba tare da na ha'in ba ba tare da na cuto ba da wani saboda gwamnati lagwada ce morewa ce manzo Allah ce kuma khasaratun wa nadamatun yawmal qiyama hasara ce kuma nadama da cizon ya ne a ranar tashin kiyama manzo Allah na cewa nemi shawarar mutane kai ba za ka nemi shawarar mutane ba ai kai ne aula ka nemi shawarar mutane shugaban kasa kake gwamna kake sarki kake hakimi kake chairman na local government a shugaban wani ma'aikata farmsec kake ka nemi tsofaffin ma'aikata yadda zaka gudanar da abin da ke daidai huruminka wani director ne ko kai wane ne wa shawirhum fil amr haka Allah ce da manzon Allah fa idza azamta fatawakkal ala idan ka kuduri niyya ka takin decision to fatawakkal ala Allah kar ka ji tsoron kowa ka dogara ga ubangiji ba yadda za a yi doka da kowa zai ji dadin ta sai dai za ka yi doka ne da mafiya yawa su ji daɗi sai an samu yan tsirari waɗanda ba su ji daɗin ta ba ba yadda za a yi doka da kowa zai dade ita a karan fari mai yiwa ba za a gane amfanin ta ba sai bayan dokar da shekara ɗaya ko da shekara biyu wani lokacin ma sai bayan ka mutu za a yi maka addu'a in dai ka tabbatar gaske ne wannan abu kuma ka tabbatar shi zai kawo gyara kuma babu wata hanya mafi sauki sai ita wallahi duk yadda mutane suka ki sai ka cije sai ka yi ta wannan shine shugabanci a cikin shugabanci akwai tausayi ko shaka babu akwai rahama akwai jin kai a cikin shugabanci kuma akwai tauri wani lokacin sai an yi wa mutane da karfin abu sai an yi kamar ana yi da haka yace wa wujuhil kuttabi wal wuzara'i wal ummal fi ma yata'allaqu bi al ibadi wa imaratiha dole ne shugaba ya nemi shawaran masana ya nemi shawaran ministocinsa ko kwamishinoninsa ya nemi shawaran hatta waɗansu ma'aikata na ƙasa wanda ba su kai matsayin minista ko kwamishina ba fi ma ya ta'allaku bi masalihil ibad cikin abin da ya dace da gyaran gari wa imaratiha da raya garin da birnantar da shi akwai tsohon ma'aikata da bai kai matsayi na famsik ba saboda takardar shaidar shi bata bashi wannan damar ba amma ya san aiki a ma'aikatar ilimi akwai a ma'aikatar yada labarai akwai akwai ma'aikatar kiwon lafiya akwai kai sai ka sa a zakulo maka su irin wanda sun kware wajen aiki kuma suna da amana duk yadda Najeriya ta lalace ba ma'aikatar da zaka je ka ce yaya anan ma'aikatar fa sai ka dan ce ka eh gaskiya anan ma'aikatar kam in dai ana son gaskiya sai wane daga nan sai wani daga nan sai wani ba ka rasa mutum biyu ko uku waɗanda yake suna da gaskiya suna da amana kuma galibi ma ba a yi da su amma aikatar ma an kai su wani lungu an ajiye saboda gaskiyar su saboda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a ci kuma su yi shiru ba to sai a kai su wani wuri a ajiye can a makale daga su sai yanan gizo gizo ofis su ko fanka babu ballantana maganar AC to kai sai ka nemo irin wannan sai ka fito da su ka nuna su ne mutane irin waɗannan shugabannin muke so mu samu wata rana wanda za su rinka binciko irin wannan zaratan ma'aikata ku ɓoyayyu a ma'aikatu daban-daban wanda yake akwai su masu son gaskiya kaza an ce ai ai wani ustazu ne eh, wani ustazu ne a wata ma'aikata ai ustazu ne in the highest order wato number one kenan daga shi na karshe daga nan sai da ayo ya sadar ilmin ta ustaziya kenan to kai sai ka nemi irin waɗannan sai ka nemi shawararsu. sai ka kafa su inda ya kamata ka kafa su sai ga an yi wa mutane aiki sai ga komai ya gyaru ina ga sai mu bar ayar haka fa iza azamta tawakkal ala Allah idan ka riga ka yanka niyya zaka zartar da abu fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ubangiji ta'ala yana son masu dogaro a gare shi sai aya ta gaba Allah ce ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله فلا غالب لكم إذا الله يباكم نصرة فلا غالب لكم باوندي سيتغلب أكمكم وإن يخذلكم amma idan Allah ya tabar da ku bai ba ku nasara ba fa man zal ladhi yansurukum min ba'di to wane ne sai ya taimake ku ba Allah ba ba wanda sai ya taimake ku sai shi wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mummune za su dogara ba za su dogara ga wani wanda yake ba shi ba subhanahu ta'ala sai ce kana كان nabiyyin أن ومن يغنم يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبنجد وما كان لنبي أن يغل أو تكرار وما كان لنبي أن يغل idan an ce an ya gul bai dace ba ga annabi an ya gulla ya yi ha'inci idan an ce an yi ghalla bai dace ba ga annabi an yi ghalla a dingina masa ha'inci wani ya ce annabi ya yi ha'inci kaga kowace kira'a dai tana da ma'anarta kuma karshe ma'anar tana kuma haɗa wani. wa man yaghlul dukkan wanda ya ha'inci ya ati bi ma ghalla yawmal qiyamah zai zo abin da ya da abin da ya ha'inta din ranar tashin kiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai a cika mata irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su halitta ba za a zalunce su ba a ranar tashin kiyama lafazin ghalla mudari'insa ya gullu daga alghulul ne alghulul shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin a raba to sai a ce yayi gululi wato nau'i ne ke bantacce na ha'inci an je wajen yaki an samu ganima kana da rabo a ciki a matsayinka na wanda aka je yakin da shi amma haramun ne ka ɗauki wani abu a ciki kafin a baka naka kason sai ka jira har sai an baka ɗauka kafin a raba shine gululi to ya tabbata cikin sunan na abu Dawud daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi yake cewa bayan an kammala yakin Badar cikin abin da aka tara na dukiyar ganima sai aka nemo ta qatifatun hamra wato kamar wata katifa ja katifa dai wani abu ne da ake shimfidawa a kwanta a kai wani lokacin a kwanta da rabi rabi a rufe da shi shine katifa wanda da Hausa Hausawa suka hausantar da kalmar suke cewa katifa katifa ne to sai aka nemi katifa hamra aka rasa inda take sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa la'alla nabiyya sallallahu alaihi wa sallama akhadha mai yawa manzon Allah ya dauka su sun faɗi haka ba dan jingina manzon Allah ha'inci ba a'a suna ganin cewa a matsayinsu na shugaba yana da yanci na ya ɗauki abu a cikin ganima kafin araba ina fata an fahimta sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa ma kana li nabiyyin an yaqulla bai dace ba ga annabi ya ɗauki wani abu cikin ganima kafin araba annabi kansa in bai dace ba to ina ga sauran mutane ko wa ma kana li nabiyyin an yughal bai dace ba ga annabi a jingina masa cewa ya dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda zai dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba zai zo da abin da ya dauka din arata ya auyan sa ranar tashin kiyama Da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ana ce da shi kirkiratu wanda manzan Allah yana sa shi cikin masu tsaron kaya ko masu daukar kaya ko masu gadi na kaya sai ya mutu da ya mutu sai manzan Allah ce huwa fin nari yana cikin wuta ka fa yana cikin waɗanda suke stoki fa na manzan Allah fa amma manzan Allah ya ce yana cikin wuta sahabbai suke ta mamakin me ya faru da aka bincika gidansa sai aka samu wata riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce sanadiyar shiga sauta haka hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim an kammala yakin khaybar sahabbai suka zo suna kallon waɗanda suka mutu a wajen yakin suna cewa fulanun shahid fulanun shahid fulanun su nuna wani yayi shahada su nuna wani ma su ce wani ma haka har suka zo kan wani suka ce wani ma sai manzo Allah ce kalla inni ra'aytuhu fin nari fi aba'atin ghallaha yace yana cikin wata na hango shi cikin wata dangane da wata riga da ya sata babban riga ko jamfa babu ya sata riga fa ba wando a sakamakon ta yana cikin wutar jahannama kuma gashi ya je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya mutu barazana da shiga cikin wuta a ranar tashin kiyama to dan Allah babban riga idan mutum ya sata a ce yana cikin wutar jahannama to ina ga sauran ababai da ake sata asalin gululi kenan shine mutum ya dauki wani abu na dikiyar ganima kafin araba waɗansu malamai sun faɗaɗa ma'anar gululi suka ce dukkan wani almalul am dukiya ta mu ta mu duka ba wai sai ta ganima ba duk dukiya ta mu duka kaga dukiyar karamar hukuma ce ta mu duka ce mu yan asalin karamar hukumar dukiyar jiha ta mu duka ce mu yan asalin jiha dukiyar kasa ta mu duka ce mu yan asalin kasar dukkan dukiya ta mu duka idan mutum ya ɗauki wani abu a ciki kafin a tantance ka san sa sunan shi yayi gululi domin dukiyar ganima ma ai ta shafi dukkan mayakan inda yayi hakuri kila a cikin rabo za a bashi abin da yafi wanda ya dauka amma tun da ya dauki wancan komin dan kadan dinsa sai aka lissafa cewa yayi gululi to haka dukkan dukiya ta mu duka in wani ya dauka shi ma yayi gululi da haka anan gurin Imam al-Qurtubi cikin tafsirinsa ya kawo cewa daidai da kyauta da ake baiwa manyan jami'an gwamnati ta shiga cikin gululi yace wa min gululi hadayal ummal an kawo wani sabon kwamishina a ma'aikata an kawo wani sabon famsik a ma'aikata an kawo wani sabon kwamishinan 'yan sanda ko darakta na ss sai kungiyar 'yan kasuwa su kai masa gaisuwa akwatunan talabijin da agoguna da takalma da buhunan shinkafa da na masara ba haka ake ba shi kuma sai karba albarkar ofis ba haka ake cewa ba gululi kenan bululi kenan wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk wanda ya karba sai zo da abin da ya karba din ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa wanda ya karbi bandaran shadda zai zo da bandaran shadda wanda ya karbi talabijin zai zo da kinkimi mai talabijin sharp ko national ko ma wace ce a rataye a wuyansa aiki ya baci yace wa hukmuhu fil fadihati fil akhirati hukmul ghal imam al-qurtubi ce kyautar da za a baiwa jami'in gwamnati ya karba wululi ne sannan hukuncin abin wajen fallasar da za a yi wa mutum a tashin kiyama kamar fallasar da za a yi wa wanda ya saci dukiyar ganima sai ce me rawa abu dawud fi sunanihi wa muslimun fi sahihihi an abi humayd as-sa'idi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-azd yuqalu lahu ibn al-lutubiyya imam abu dawud da imam muslim sun ruwaito hadisi daga Abu humaid As-Sa'idi Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya nada wani mutum cikin kabilar Azd ana kiran shi da suna Ibn Lutubiyya ala sadaka ya sa shi a ma'aikata masu karban zakka a ma'aikatar tara zakka da raba ta ga talakawa da kasafinta fada'a an tura shi karbo zakka a wani gari sai ya zo faqala sai sai haza lakum haza uhdiya li wannan shine zakkar da bayan Allah suka bani in kawo wannan kuma da gani a gefe guda kyauta ce suka bani fa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala al-minbar manzo Allah bai masa magana shi da shi ba sai ya hau kan minbari dan kowa ya ji magana ta shafe shi ta shafe sauran fa hamidallaha wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yabe shi innal hamdalillah kenan har zuwa karshe wa qala sannan yace ma balu la'amili amili na ba'athuhu me yasa wani jami'in gwamnati ko ma'aikaci sai mu aike shi mu dora masa aiki fa u fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li sai yazo ya ce wannan aikin da aka dora mun ne gashi nayi wannan kuma kyauta ce mutane suka bani ba ni na roke su ba sai manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi amla yace to zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani in mutane sa ba shi kyauta ko ba za su ba shi ba ku yi hakuri in kun ji kaushin harshen haka nassin hadisin ya faɗa ala jalasa fi baiti abihi wa ummihi kila in ka so ka ragewa abin karfi sai ka ce ya zauna mana a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa amma da duk ma'ana ɗaya ce ko ba haka ba ya gani shin mutane sa ba su kyauta ko sa hana shi dan Allah mutane suna bayar da kyauta ga tsohon kwamishina sai sabon kwamishina tsohon gwamna sai sabon gwamna tsohon shugaban kasa da tsohon minista sai tsohon shugaban kasa da tsohon eh, wato sai sabo ake ba ba a bayo tsoho ba a bayo ma'aikacin da aka yi wa ritaya shine bawan Allah tsohon ma'aikaci da yana rayuwa akan fansho daga ratuti kudinsa sun makale a waɗansu jihohin ma an yi yakin neman zaɓe da kudinsa irin wannan su ne bayan Allah da zaka ba kyautar buhun masara buhun shinkafa buhun gero buhun dawa buhun ziga da azumi akwatin talabijin dan shi da talabijin sai dai ya gani a talabijin tsohuwa ta shi amma ba dai wanda ba dai sabuwa ba to irin wannan su zaka taimaka to sai ka zo ka ba abin nan ai duk wanda ya ba wani babban jami'in gwamnati kyauta ya ba shi kujerar maka ya ba shi shanu ya ba shi agoguna ai hausawa suka ce ba kyauta bane a ba dan zawara kwabo uwarsa ake so ba kyauta ce ta fi sabilillahi ba manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi am ya zauna a su mai gani za a bashi kyautar ko ba za a yi bashi ba sai manzo Allah ce la ya'ti ahadun minkum bi shay'in min zalika ba wani mutum da zai zo da irin wannan kyautar a cikin ku illa ja'a bihi yawmal qiyama fate sai ya zo da wannan kyauta a ranar tashin kiyama in kana ba'iran falahu ruga in raƙumi ne za a ɗoro masa raƙumi aka ka san dai ko a wasan kwaikwayo bana jin ka taba ganin wanda ya dauki rakumi aka to a kiyama za gani wa in kanar bakaratan falaha khuwar in saniya ce tana mo mo shine khuwar din wa in aushatan tai'ar in akuya ce tana kuka na me me kukan awaki ruga wato ainihin kukan rakumi kenan khuwar kukan sa kenan tai'ar ruwar kenan wato kuka na akuya kenan thumma rafa'a yadayhi bayan manzon Allah ya faɗi wannan magana akan mimbari sai ya ɗaga hannunsa sama hatta da aina ta ibu ibtayhi da ya ɗaga hannunsa sama har sai da muka ga kyallin hamatarsa sun maƙala sannan sai Allahumma hal ballak Allahumma hal ballak ya Allah na isar ya Allah na isar ya Allah na isar musu haka manzon Allah ya yi to yaya akwai aiki amma dan su malamai suna ba da fatawa su ce aya abin da kasa ta karamar hukuma nawa ne miliyan ɗaya to ai Najeriya tana da arzikin da inda za a yi rabo sai an yi maka ciko saboda haka yanzu ka ɗauki ka ne kana bin bashin sauran haka waɗansu malamai suke ba da fatawa ga jami'an gwamnati idan ka sace wata miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku menene kuɗin Najeriya sai ya buga da wanda aka rasa lokacin mulkin wani da wanda aka rasa mulkin mulkin wane da wanda aka rasa yanzu da wanda ke kasa yanzu da arzikin da ke kasa da man da ake hakowa sai ya buga ya fitar da lissafi da kalkuleta cewa ai al'ummar Najeriya makurar su miliyan 120 to yanzu Najeriya inda za a tara arzikinta gaba daya tana da biliyan kaza kowane dan Najeriya zai samu miliyan kaza yanzu kai ka dauki ɗaya ko biyu za a yi muku cikin miliyan biyar ko shida nan gaba a kiyama ma'ana ba ku wannan fatawar shaidan ce wallahi fatawar shaidan ce fatawar shaidan ce duk wanda ya da wannan fatawar to ya tabbatar ya ci ko waɗanda za su ce maka Allahu furin rahim ya dama waye musu Allah furin rahim ne amma maganar shi ne kai zai maka gafara kai in kyola zai maka gafara kai zai ji kanka zai ji kan wanda suka dace a jikansu zai yi rahama ga wanda suka dace a yi musu rahama zai yi gafara ga wanda suka dace a yi musu rahama ya rage kai ka dace a yi maka ko baka dace ba Faɗin kalma ne gafurur rahim daban da cewa kuma ya gafarta min ko ya gafarta maka ko ya gafarta mata wannan sai in muna da ahaliya na a gafarta mana ko a jikanmu ko a yi mana rahama da Allah sa mun gane wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda ya ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta ranar tashin kiyama a kansa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai kuma a cika mata abin da ta yi وهم لا يظلمون بذاء ظالمتي سبا الله تبي أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير bima ya'malun ubangiji ce afa man ittaba ridwanallah shin yanzu wanda ya bi yardan ubangiji ta'ala ya nemi yardan Allah cikin maganganunsa da ayyukansa da jihadinsa da kiyamul lailinsa da duk abin da yayi yardan Allah ya bi yake nema ya samu zai yi daidai kaman ba a bi sakhatun min Allah kaman wanda ya dawo da fushin ubangiji wanda baya da kyakkyawan niyya bai yi aiki na gari ba baya maganganu na gari wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ta zanto jahannama mai irin wannan yayi daidai da wanda za a ce ittaba arzuwanallah ba za su yi daidai ba wa isal masir sir da makoma ta mutumin da ya dawo da fushin ubangiji ta mutumin da aka ce jahannama ce makomarsa Allah ce hom lafazin hom ya shafi mummunai da kishiye su kafirai kenan darajatun indallah darajoji ne a wajen Allah mummunai darajatuhum aliyah kafirai kuma darajatuhum safila wato mumani suna da darajoji na sama wata saman wata kafirai suna da darajoji na kasa wata kasan wata domin waɗancan wato suna cikin illiyin inna kitabal abrar lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum waɗancan kuma lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wato waɗannan suna ƙarshen kasa waɗannan suna ƙarshen sama kaga akwai bambanci amma dai dukkan su darajatu darajoji ne kashi kashi waɗannan gwargwadon imani da aiki gwargwadon daraja ta sama waɗancan gwargwadon kafirci da mummunan aiki gwargwadon daraja ta ƙasa har aje na ƙarshen ƙasa shine inda Allah a wajen Allah sakamakon su kenan wallahu basirun bima ya'malun ubangiji mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa sai Allah ta لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يا بيوا دا نعمة لقد من يمن منة المنة alminna baiwa kenan hakika Allah ya kyauta ta musamman al mu'minina akan mummunai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo musu manzo min anfusihim dana daga cikin jinsin su su mutane wato bai turo musu mala'ika ba baiwa ce a turo maka mutum dan uwanka dan ka fahimci maganarsa baka bukatan tafinta yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yake tsarkake su daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawa wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan yake koyar da su alkitab wato shine alqur'ani wal ya kuma koyar da su alhikma abin da ya inganta na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar shafi'i ya faɗa cikin littafinsa ar-risala ba wai risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ba imamu shafi'i na da littafi mai suna ar-risala yake cewa wulare da dama cikin alqur'ani da Allah ya hada al da al-hikma alkitab din yana nufin alqur'ani alhikima din kuma yana nufin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ربنا وبعث فيهم رسولا منهم wa عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم wa kana fadlullahi azima da sauran ire-iren waɗannan wurare alkitab alqur'ani kenan alhikima kuma hadisai to kaga idan an ce alkitab alqur'ani kenan to menene ayatihi yatlu alaihim ayatihi ayatihi din ai shi ma alqur'ani din kenan kenan an ambaci alqur'ani sau biyu sai aka ambaci sunna sau ɗaya domin yatlu alaihim ayatihi alqur'ani wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba alqur'ani kuma dai alhikmata kuma hadisi saboda shi alqur'ani salo biyu ake bi na karantar da shi ɗayan baya wadatarwa sai tare da ɗayan salo na farko koyar da karatunsa a iya karatunsa shine yatlu alaihim ayati salo na biyu sanin ma'anarsa shine wa yu'allimuhum alkitaba amma shi ko hadisi ba a koyar da tilawarsa sai dai a koyar da mutum ma'anarsa shi yasa sai aka kawo shi wajen at-ta'lim ba a kawo shi wajen at-tilawa ba li'anna at-tilawa qasiratun 'ala al-qur'an al-karim lakin at-ta'lim shamilun lil kitabi wal hikma wato tilawa ana yi alqur'ani kawai ake tilawansa baka zo ka dauki hadisi ka zo ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati wa innamal ba za ka yi wannan ba ba za ka yi tilawan hadisi wannan alqur'ani kake wa wannan tilawar sai dai a san ma'anarsa ya aiki da shi shi yasa yatlu alaihim daga tilawa ne karatu din wa yu'allimuhum at-ta'lim sanin ma'ana din kenan ashe qur'ani dole sai mutum ya iya karatun sa kuma lalle qur'ani sai mutum ya san ma'anarsa hadisi kuma da shi ne ake yin haɗi wajen gane ma'anan alqur'ani sai yasa aka rakuba su da juna wajen ta'lim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin da ko sun kasance min qablu kafin saukar da alqur'ani la fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani Allah ce me awalamma أصابتكم musibatun qad asabtum مثليها qultum anna hadha قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وبنجد يتير صحابة من ذا الله أولما أصابتكم مصيبة وتو القرآن يقول هكما سيئة a taba رياكين سيئة بلي سيئة شغا sai سيئة shiga wa'azi sai a sake dan tabawa sai a sake komawa wa'azi ina fata an fahimta Allah ce a ma asabatkum musibatun shin yayin da wata musiba ta same ku kad asabtum mislaiha ko kun samu ribinta har biyu kultum sai ku rinka cewa anna haza yaya haka ta faru kul sai da su huwa min indi anfusikum abin da ya faru din daga kanku ne ku ne sababin faruwarsa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai anan malamai sun yi wa ayar fassara guda biyu akwai wanda suka ce wannan aya mujmalat a jumlata take menene bayanin ta don ma min mujmalin illa wa lahu bayanun fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah me ya bayyana ta ayar wa laqad sadaqakum Allahu wa'dahu in tahussunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun ma'ana dan me kuke ganin tunda an kashe ku a wajen yaki sai ku ce saboda me Allah ce sai ku ce anna hadha qul huwa min indi anfusikum ai daga kanku ne kun saba manzon Allah ne shi yasa sai rashin nasara din yazo idan muka ɗauki wannan ma'ana a haka menene abu guda biyu da suka samu madadin ɗaya a wannan ma asabatkum musibatu yisi yanzu dan wata musiba ta wata musiba da ta same ku kada asabtum musliha wanda ku kun samu rubunta guda biyu kuntum sai ku rinka cewa anna haza ta yaya haka za ta faru gare mu sai Allah ce qul min indi anfusikum ai daga kanku ne ma'ana ku yanzu an kashe mutum sabiyan a cikin ku kun manta da cewa a yakin badar kun kashe saba'in kun daure saba'in ku ko saba'in kawai aka kashe ma'ana musibar da ta same ku ku kun yi wa abokanan adawa riɓi biyunta in su mutum saba'in kaɗai suka kashe a cikin ku ku kun kashe saba'in kun riba ce saba'in a matsayin fursunonin yaƙi saba'in da saba'in ba saba'in biyu ba kenan shine kada mislai ha ku kun riga kun samu biyun wannan amma da yanzu aka jarrabe ku da rashin nasara sai ku ce dan me ai Allah da ya baku nasara a wancan lokacin a yanzu ma yana nan amma yanzu me yasa rashin nasara daga wajensa ne ba daga wajensa bane ba huwa min indi anfusikum daga gare ku ne saboda sabawar da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kar wanda suka tsaya anan amma sai kuka kar wanda suka fita daga nan gurin kowa ya tsaya a wajen ala jabalin ruma kenan inda muka faɗa jiya yace ko da kun ga kaza kar ku sauko amma tare da haka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wannan sabawar ita ta jawo abin da ya faru waɗansu malamai suka ce a'a abinda wannan aya take nufi wato da Allah ce huwa min indi anfusikum daga gare ku ne ba wai wancan sabon da suka yi bane ba lokacin da aka yi yakin badar aka ci nasarar kashe mutum 70 cikin kafirai aka riba ce saba'in a matsayin fursunonin yaki sai manzon Allah ya nemi shawaran sayyidina Abubakar Siddiq yace yaya waɗannan fursunonin yaki mu kashe su ko mu sa musu fansa kowa ya biya fanshi kansa sai da nawa bakar yace eh mu sa musu fansa shi yafi sai manzon Allah ya nemi shawaran Umar dan Khattab mu kashe su ko kuma kowa mu sa masa fansa Umar dan Khattab yace duk mu kashe su sai manzon Allah ya kira waɗansu sahabbai gefe daya yace yaya za mu mu kashe su ko mu sa musu fansa na tambaya Abubakar ya ce kaza na tambaya Umar ya ce kaza sauran sahabbai sun sai gobe bayan shawarar Abubakar Siddiq cewa to dai a sa musu fansa sai aka ce to amma sharaɗin sa musu fansa idan an sa musu fansa sun biya in aka sake wani yakin nan gaba za su kashe mutum saba'in a cikin ku irin yadda ku ko fansan mutum saba'in suka ce sun yadda fansar da za su samu ta yanzu farkon daular musulunci ne ba ta da kuɗin shiga sai ta samu kuɗin da za ta gudanar da kanta in wata shekarar ta zo an kashe saba'in a cikin ba ai ba hasara muka ba su shahada za su yi su shiga aljanna a ba mu duka biyan kaga sun amince da wannan kenan wani akwai hadisi da yake nuna haka cikin musnad da imamu Ahmad dan Hanbal daga Umar dan Khattab kuma hadisi ne ingantacce Ahmad Shakir ya inganta shi ma'ana kada asabtum mislaiha an gane ko shi ne ababai da suka faru na kun kashe mutum saba'in kun riba ce arba'in amma huwa min indi anfusikum ku ne kuka zaɓi ku karɓi fansar wancan mutum saba'in su da kuɗi su fanshi kansu idan an zo kuma a kashe mutum saba'in a cikin kun da Allah ya kaddara muku haka huwa min inda anfusikum din kenan inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai in ka fassara da wancan tayi duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun furin da wannan tafsirin amma wancan hadisi ne musulun na Imam Ahmad hadisi ne ingantacce ko shakka babu ma'ana ayar suna daukan dukkan ma'anonin guda biyu sai Allah ya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane irin abu sai ce وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وبنجد وما أصابكم يوم التقى الجمعان أبندي da ya same ku ranar da jama'u guda فبإذن الله hakan ya faru da izinin ubangiji ba wai Allah bai sani ba hakan ta faru dan ba abin da yake faruwa a cikin ikonsa sai abin da ya so ya'lam al mu'minin kuma ubangiji yayi haka dan ya bayyana su wane ne mummune na gari a gane su a fili wal ya'lam allazina nafaqu kuma ubangiji yayi hakan dan ya bayyana su wane ne suka yi munafunci su ma a gane su a fili kar ku damu da an kashe waɗansu daga cikin ku ko waɗansu sun ji sun jikata wanda suka mutu ba su yi hasara ba shahada ce waɗanda suka yi rauni ba su yi hasara ba ƙarin lada ne hikimar da ke cikin haka cikin hikimomi Allah ya bayyana mummune a gane su ya bayyana munafukai ba dan yakin Uhudu ba da da dama mutane ba a gane munafukai bane ba amma da aka yi yakin Uhudu aka ji maganganun su na bakunan su sai aka gane su dan gaba idan za a yi mu'amala ta mummune tsantsa ba a sa to wannan shine hikimar shine wal mu'minin dan Allah ya bayyana da mummunai wal ya'lamul ladzina nafaqu kuma dan Allah ya bayyana da su wane da suke munafunci a madadin yace wal ya'lamu munafiqin sai yace wal ya'lamu allazina nafaqu wato waɗanda suka yi munafunci ya zanto kamar wata siffa lazima a gare su wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi waɗanda aka rinka cewa da su lokacin da za a fita yakin ta'alu ku zo mana qatilu fi sabilillahi ku yi yaki dan Allah a fa'u in ma ba za ku yi yaki dan Allah ba ku zo ku kare garin Madina dan in an kona garin kuma kuna ciki in an ci garin da yaki an mayar da mutane bayi kuma har da ku matan ku za a ce ƴaƴan ku za a mayar da su ku yangu a wujufa in ma ba za ku yi dan Allah ba ku yi dan kare garin ku qalu sai suka ce launa alamu qitalan ku mu wallahi mun fito daga bayan gari mun dauka duk abin ba fada bane da mun san fada ne mu ba za mu fito ba Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan lokacin sun fi kusanci da kafirci sama da kusancin su zuwa ga imani ma'ana sun raba kafa mummunai kafirai amma sun fi kusanci da kafirci sama da imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin abu da bakunan su irin abin da baya cikin zukatansu su faɗa abu na imani bayan ba mummunai bane su qalu nashhadu innaka la rasulullah kuma bayan sun san ƙarya suke yi ba haka bane ba Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya san abin da suke boyewa a cikin zukatansu allazina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka faɗa wa 'yan uwansu wa qa'adu wawu din nan wawul ce wal hal annahum qa'iduna fi buyutihim suna zaune a gida suke faɗa wa 'yan uwansu cewa law ata'una wanda suka fita yakin nan inda sun bi mu sun bi shawaran mu ma kutulu da ba kace su a filin Uhud ba mu kaga mun yi wa kanmu kiyamul laili mun zauna a gida mun fita ba su ma da sun bi shawaran mu da ba kace su ba haka suka rika faɗa sai Allah ce kul yace fadra'u an anfusukum al-maut in kuntum sadiqin to yanzu ku hana kanku mutuwa inda gaske ne shawarar ku ta zaman gida ita take hana mutuwa to yanzu ku hana kanku mutuwa idan mala'ika zo daukar ranku mana dan haka rashin fita yaki baya tabbatar da rayuwa fita yaki baya gaggauto da mutuwa mutuwa lokacin da ta zo dole ne mutum ya mutu sawa'in ya je yaki ko bai je yaki ba shi yasa wani ke cewa mallan ya mutu bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatul al-asbabu fal mautu wahidu wanda ma bai mutu da takobi ba to zai mutu da abin da ba takobi ba sababban ne suka sha bamban amma dai mutuwa ita ce mutuwa kamar yadda aliyu na muke cewa sanadi ga waɗansu zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su yaƙi wasu ko sanadin su ɗaki shi zuba musu ba cikin shiri ba duk da kowanne ya mutu wani ya mutu a filin yaƙi wani ya mutu a ruwa wani ɗaki ya rumto masa wani kaza wani kaza amma dai mutuwa dai is mutuwa guda ɗaya ce babu wani bambanci ba ta bambanta shi sa wani ke cewa wa in takun al abdanu lil maut huyiat faqatul imri'in fillahi bisayf afdalu in dai an tantali gangan jiki ne dan mutuwa to ai mutum ya mutu a filin daga wajen yaɗa kalmar Allah shi yafi sama da ya mutu a gida mutuwar rago a garke ko mutuwar raƙumi a garkensa waɗannan ayoyi ba annan suka tsaya ba saura da mai gobe idan Allah ya kai mu sai mu tashi akan ragowar dan mu karasa ayoyin yakin jihadi kafin nan wannan dan karamin littafin da ke hannuna abinda aka rubuta a ciki kai kaifa laha cikin harshen larabci wai yaya zaka san Allah sannan kuma aka yi wata magana cewa wa tatlubuna ni fatajiduna ni in tatlubuna ni bi kulli qalbikum krista suke rarraba shi a bakin kasuwa kuma cikin azumin nan to mun yi haka ne dan mu sanar da ma'aikatan tsaro cewa a bari kirista sun tsokani mutane aka yi fada aka karkace mutane a Abuja to me kuma wannan azumin kuma sai an sake wani abu kamacin wannan ya kamata ma'aikatan tsaro su taka abin burki ina ga tsokanan fada ce a rinka bin musulmi da ƴaƴansu da matansu har kasuwannin su ana ba su wannan littafi da haka ya kamata lalle lalle jami'an tsaro su zura ido akai amma abinda ake ba abin nan sannan masu hankali cikin shugabannin kirista su gane cewa ana cikin watan ramadana mai alfarma ya kamata su yi respecting din filin din mu musulmi kar su wani abin da zai jawo rigima ba a fatan rigima fata ake a zauna lafiya kowa ya yada addinin sa mun tabbatar addinin gaskiya shi zai ci nasara addinin ƙarya kuma shi zai kare wanda yake ganin nashi ne gaskiya ya yada ta amma ba su ya tsokan faɗa ba ubangiji ta Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya kuma muna fatan hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace wassalamu alaikum wa rahmatullah